Ayyukan manzanni Sura bakwai Sai babban firist ya ce, Ashe haka ne? Sai Istifanus ya ce, Ya ku uwa da shugabanni, ku saurare ni, Allah maɗaukaki ya bayyana ga kakanmu Ibrahim, sa'an da yake kasar Bagadaza, tun bai zauna a haran ba, ya ce masa, Tashi daga ƙasarku. ku. kuma daga cikin ‘yan uwanka, ka je kasar da zan nuna maka. Sai ya tashi daga kasar Kaldiyawa, ya zauna a Haran. Daga can kuma, bayan mutuwar mahaifinsa, Allah ya kawo shi kasar nan da yanzu kuke zaune. Amma kwa shi da kansa, bai ba shi gatonta ba, ko da take ɗaya. sai dai ya yi masa alkawari zai mallakar masa ita, shi da zuriyar bayansa, ko da yake ba shi da ɗa a lokacin. Abin da Allah ya faɗa kwa shine zuriyar Ibrahim za su yi bakunci a wata ƙasa, mutanen ƙasar kwa za su bautar da su, su kuma gwada musu azaba har shekara arbaminiya har wa yau kuma, Allah ya ce, al'ummar da za su bauta wa ni zan hukunta ta, bayan ka kuma za su fito su bauta mini a wannan wuri. Ya kuma yi masa alkawari a game da kaciya, ta haka da Ibrahim ya haifi Ishaku ya yi masa kaciya a rana ta takwas. Ishaku ya haifi Yakubu, Yakubu kuma ya haifi kakaninmu goma sha biyun nan. kakannin nan namu kwa da yake suna kishin Yusufu suka sayar da shi aka kai shi Masar amma Allah yana tare da shi ya kuma samo shi daga dukan wahalarsa ya ba shi farin jini da hikima a gun fir'auna sarkin Masar shi kwa ya naɗa shi mai mulkin Masar ya kuma danka masa jama'ar gidansa duka to sai wata yunwa ta auku a dukan ƙasar masar da ta kan'ana a game da masanaciyar wahala har kakanninmu suka rasa abinci amma da yakubu ya ji akwai alkama a masar ya aiki kakanninmu tafiyar farko a tafiyarsu ta biyu yusuf ya sanar da kansa ga yan uwansa asalinsa kuma ya sanu ga fir'auna. sai Yesu ya aika wa mahaifinsa Yakubu ya zo, da kuma dukan yan uwansa, mutum saba'in da biyar. Sai Yakubu ya tafi Masar, a can ma ya mutu, shi da kakanninmu. Sai aka ɗaibo su aka mai da su Shekem, aka sa su a kabarin da Ibrahim ya saya da kuɗin azurfa a wurin ‘ya'yan Hamor a nan Shekem. amma da lokacin cikar alkawarin da Allah ya yi wa Ibrahim ya gabato, jama'ar suka karu, suka yawaita kwarai a ƙasar Masar, har aka yi wani sarki a Masar wanda bai san ko wane ne Yusufu ba. Wannan sarki kwa ya cuci kabilarmu, yana gwadawa kakanninmu azaba, yana sawa a yarda jariransu don kada su rayu. A lokacin nan ne aka haifi Musa, yaro kyakkyawan gaske, sai aka rene shi wata uku a gidan mahaifinsa, da aka fitar da shi waje. Yar Fir'auna ta ɗauke shi tallafinta, ta goya shi kamar ɗanta, sai aka karantar da Musa a cikin dukan ilimin masarawa, shi kwa mutum mai iko ne a cikin magana da ayyukansa. yana gab da cika shekara arba'in kenan sai ya faɗo masa a rai ya ziyarci yan uwansa isra'ilawa da ya ga ana cutar ɗayansu sai ya tare wanda ake wulakantawa ya rama masa ya buge ba masarin ya mutu ya zaci yan uwansa sun gane ta hannunsa ne allah zai cece su amma ba su gane ba kashi gari kuma waɗansu suna faɗa sai ya nemi shirya su ya ce, Ku jama'a, ku uwa ne fa, don mai kuke cutar juna? Amma mai cutar uwan nasa sai ya ture Musa ya ce, Wa ya sa ka shugaba da alkali a kanmu? Wato, kana so ne ka kashe ni, kamar yadda ka kashe ba masarin nan na jiya? Da jin wannan magana, sai Musa ya gudu ya yi bakanci a ƙasar Madayana. a inda ya haifi ‘ya'ya biyu maza. To, bayan shekara arba'in, sai mala'ika ya bayyana a gare shi a cikin harshen wuta, a wani kurmi a jejin dusan Sinai. Da Musa ya ga haka, ya yi mamakin abin da ya gani, da ya maso domin ya duba, sai ya ji muryar Ubangiji tana cewa, Ni ne Allahn kakaninka, Allahn Ibrahim, da Ishaku da Yakubu, sai jikin Musa ya ɗauki rawa, bai kuma iya karfin halin dubawa ba, sai Ubangiji ya ce masa, Tuɓe takalminka, domin wurin da kake tsayen nan, sassarka ne, hakika, na ga wulakancin da ake yi wa mutanen na da suke Masar, na ji nishinsu, na kuma sauko don in cece su. To, a yanzu sai ka zo in aike ka Masar. To, shi Musan nan da suka ki suna cewa, wa ya sa ka shugaba da kuma alkali? Shi ne Allah ya aiko ya zama shugaba, da mai ceto ta taimakon mala'ikan nan da ya bayyana a gare shi a cikin kurmin nan. Shi ne kwa ya fito da su, bayan ya yi abubuwan al'ajibi da mu'ujizai a ƙasar Masar. da bahar maliya da kuma a cikin jeji har shekara arba'in wannan shine musan da ya ce wa isra'ilawa allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin yan uwanku kamar yadda ya tashe ni shine kuma wanda yake a cikin ikkilisiyar nan a jeji tare da mala'ikan da ya yi masa magana a dusan sinai tare da kakanninmu kuma shi ne kuma ya karɓo rayayyiyar magana domin ya kawo mana. Amma kakanninmu suka ƙi yin masa biyayya suka ture shi, zuciyarsu ta komo kasar Masar, suka cewa Haruna, ka yi mana gumakan da za su yi mana jagaba, don mu nan kam, da ya fito da mu daga Masar, ba mu san abin da ya auku gare shi ba. A lokacin nan suka ƙera ɗan mareki suka yanka wa gunkin nan hadaya suka rika farin ciki da aikin da suka yi da hannunsu saboda haka Allah ya juya musu baya ya sallame su ga bautar taurari yanda yake a rubuce a littafin annabawa cewa ya ku jama'ar Isra'ila ni ne kuka yanka wa dabbobi kuka mika wa hadaya har shekara arba'in a cikin jeji ai yawo kuka yi da alfarwar molek da surar tauraron gunkin ramfan wato surorin nan da kuka kera don ku yi masu sujada ni kwa zan kawar da ku a can bayan babila da kakaninmu suna da alfarwar shaida a jeji irin wadda mai maganan nan da Musa ya umurta a yi, daidai fasalin da ya gani. alfarwar nan ita ce kakaninmu suka gada, suka kuma kawo kasan nan a zamanin Joshua. Bayan sun mallake kasar al'umman nan da Allah ya koro a gaban idanunsu, alfarwar nan kwa tana nan har ya zuwa zamanin Dauda, wanda ya samu tagomashi. wurin Allah har ya nemi alfarmar yi wa Allahn Yakubu masujada, amma Sulemanu ne ya yi wa Allah gini. Duk da haka maɗaukaki baya zama a gidaje ginin mutum. Yadda annabi Ishaya ya ce, Allah ya ce, Sama ita ce kursiyina, kasa kwa matashin kafata, wani wuri kuma za ku gina mini, ko kwa wani wuri ne wurin hutuna? Ba da iko na na halici dukan waɗannan abubuwa ba? Ku kangararru masu ɓatin basira, masu kunnen kashi, kullum kuna yi wa Ruhu mai tsarki tsayayya, yadda kakanninku suka yi, haka kuma kuke yi. A cikin anabawa, wane ne kakaninku? ba su sanantawa ba sun kuma kashe waɗanda suka yi faɗi a kan zuwan mai adalcin nan wanda a yanzu kuka zama maciya amanarsa da kuma makasansa ku ne kuwa kuka karbi shari'a ta wurin mala'iku amma ba ku kiyaye ta ba da suka ji haka suka wasata kwarai da gaske har suka ci jilebe don jin haushinsa amma istifanis a cike da ruhu mai tsarki sai ya zuba ido a sama ya ga ɗaukakar Allah da kuma Yesu yana tsaye a dama ga Allah sai ya ce gashi ina ganin sama a bude da kuma ɗan mutum a saye a dama ga Allah amma suka ɗauki ihu kwarai suka tattoshe kunnuwansu suka aukar masa da nufi ɗaya suka fita da shi a bayan gari suka yi ta jifansa da dutse shaidu ko suka aje tufafinsa wurin wani saurayi mai suna shawulu suna ta jifan istifanis shi ko yana ta addu'a yana cewa ya ubangiji yesu ka karbi ruhuna sa'an nan ya durkusa ya daga murya da karfi ya ce ya ubangiji kada ka ɗaura musu wannan zunubi da faɗar haka sai ya yi barci